na kawo wanda za mu cuta ah, Babaji da Allah, babaji da Allah, babaji da Allah. Ya gajiya? Ba gajiya. Da Allah ka wani ne keke nan ina son je gangare. A'a, ne keke nan ba zai don nema aro na karɓo saboda kankuwa na ba su da daɗi sosai. Sai dai yanzu abu ɗaya, eh. taimakon da zan mata. To ka goye ni, kawai dai ka goye ni. a, ka goye ni ba a, a, a'a, a'a, da mana, da mana, yaro dawo, dawo da Allah. Ni abubuwa na ba ce ne, ba ka goye ni. ai haka baba eh, ah, a oh, eh, zauna mai kyau baba zauna mai kyau baba ka zauna yaro yaro ba ah, yaro ka bi hankali kaka to karin tumar da riya da kasa a banza do ba damuwa baba ka hankali ka hankali baba ka san wato yaro eh ka bi hankali gaggare nake son yancan ka zana aure abokin ana aure abokin yaro kar kai mana faci bismillah baba muje ana auren abokina to muje muje yaro shi ne bari gangara can wajen gangare to dan samu jama'ar ka san shi abu na duniya eh abin shi hankali keken na dani na karbo shi daɗi aron keken nan yau ko da Allah ba kana so ka ga bayana ne a'a kai ku yaran zamanin nan imanin ku kadan nan ne ba gangare kusa kusa ne ba in rage ma hanya ka zani a problem ya ha ba yaro da Allah mutum ka ji ciwo ba ban ji ciwo ba amma za ka ji min ciwo ai Allah ka ji min ciwo ai din Allah ka na annabi Allah ka na annabi amin amin Allah kana annabi ba yaro amin Allah kana annabi ba amma dan Allah ka bi hankali keken nan aro shi ne ai babu Allah ba fara min dukiyar nan yake ba ba yaro ba yaro Allah mutanen birni ni wannan waya ma fatsin ne na yi don Allah wannan waya ni ina so ta yi hoton ma ba ina ne za ta buɗe wannan waya ɗum na to kulna na ɗume na kun motsa ta ta a buɗe wannan waya bari ta zo wajen shi kasuwa yaro kare da Allah wannan waya ina so ka buɗe mini wannan abu da kuna yi haka haka sai yi wani eh sale eh sofi kana sofi yawa eh ka bude da Allah to ba wai ka bari eh ne to eh ba ma security yawa ko ba ma security security oh, ko yawa eh ya bari yi <laughs> kai yaro ka burge fa ka <laughs> tuka shi zo a yaro hankali na mun asiri za ka yi menene ka sani Allah ina jin ba za ka yi mini da rara ba ba haka bane dan Qur'ani mm. yanzu ka da ba kurum mm. me kake nufi to ko keken ka a ah, ba na bane keke ba na bane ko kuma wallahi mutum ne kuwa tsaya tsaya tsaya eh, eh.

mini waya na na bari keke ayyo Allah am bayo keke bayo Allah am ku daga mini to Allah ya danne mini gongo